a ranar Laraba 20 ga watan Disamba shekara 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Ministan tsaro na kasar Almanya ya kawo ziyarar aiki jiya a birnin Yamai inda suka tattauna da takwaran shi na kasar Nijar. Muna ce da karin bayani. a agadas ofishin ma'aikatar 'yan sanda da ke yaƙi da safarar miyagun kwayoyi ya yi bikin kona miyagun kwayoyi masu yawa jiya 19 ga wannan watan rahoton na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan tsarin farfado da wasu bangarorin jiki na masu fama da nakasa a cikin yankunan da kungiyar ke tafiyar da ayyukanta da fata auna lahiya ga labarun kamar yadda suke ministan ƙasa ministan tsaro general salifu modi ya yi wata ganawa da borisa pistorius na ƙasar alman da tawagar shida su kawo ziyarar aiki a birnin yamai sun tattauna kan batutuwa daban-daban da suka hada da sabunta hanyoyin hulɗa tsakanin sojojin ƙasashen biyu ga dai raskunar da musa hassan yayi da musa da mama ada ya fassara Batutuwa da dama ne na more juna aka ambato tsakanin bangarorin biyu wanda daga cikinsu akwai batun gina likitar sojoji a birnin Yamai a rike cewa ayyukan gina likitar an da su ne bayan juyin mulki ranar 26 ga watan Julin shekara ta 2023 da ya kawo kwamitin ceton kasa na CNSP kan mulki. Ministan tsaron Kasar Nijar ya tunatar cewa Nijar da kasar Jamus na ci gaba da raya hulɗar dangantaka tun a shekarar 1961 tare da jaddada cewa wannan dangantaka ta fuskanci matsaloli matsaloli amma ta karfafa a 'yan shekaru biyar na baya-bayan nan musamman ma cikin tsarin yaƙi da ta'addanci mun bunƙasa tare da jamus ayyukan da ke shiga cikin tsarin karfafa karfin ƙwararru na ɓangaren ma'aikatar mu musamman ma ƙananan ofisa da dakarun musamman mun kuma bunƙasa sauran tsare-tsare da ke da nasaba da sufurin soja ƙasar Nijar na dawowa sannan a hankali cikin tsarin diplomasiyar ƙasa da ƙasa jim kaɗan bayan majistar ɗinkin duniya ta amince da ikon CNSP da gwamnatinsa tamkar nagartattun wakilan ƙasar Nijar. Jiya 19 ga watan Disamba, ma'aikatar 'yan sanda mai aiki da shari'a ta gabatar da wasu gungun 'yan ta'adda da suka yi fice wajen aikata mugayen ayyuka kamar su sace-sace da makami da warce a cikin manyan birane. a jimilce mutum goma ne aka dakatar kamar yadda almuktar abdullahi jami'in ma'aikatar ta 'yan sanda mai aiki da shari'a ya shaida ma manema labarai ofishin ma'aikatar 'yan sanda mai yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi na agadas ya gabatar da kuma ya ƙona ƙwayoyi masu yawa jiya talata wato 19 ga wannan watan bikin ƙona miyagun ƙwayoyin ya samu halartar general ibra isa bulama gwamnan jiha wanda ya bayyana mahimmancin wannan aikin a cikin firarsu da musamman. Ko shakka babu a yau mun gabatar da kone miyagun kwayoyi ganin hadarin kwayoyin

da ƙwayoyin pregalil da ƙwayoyin iroyin da kokain ganin waɗannan babban kame da muka yi ya ba mu dama tare da alƙalin gwamnati na gabatar da ƙone ƙwayoyin dama ce na jinjina wa jami'an tsaro da suka samu yin waɗannan kame a cikin ɗan ƙanƙanan lokaci muna buƙatar da su ci gaba da jajircewa da aiki kada su ja baya gwagwarmaya ce ta kullum. Eh, A ranar 18 ga wannan watan, jami'an Guard National da ke dogon kirya a gundumar dogon dutse sun yi wani ayarin yaƙi da ta'addanci da safarar makamai a yankin arewacin gundumar. Wannan ayarin ya yi sanadin sa hannu kan mutane shida ɗauke da makamai da kama sama da harsashe 400 da kuma wato wayoyin hannu guda biyar. Gwamnan jihar Dogon Dutse, Kaftin Ya'u Ada, ya ma Aliyu Bawa ƙarin haske. su shidda ne guda dama ana neman shi da shi dan ta'adda ne mun je mana muna bayan shi muna neman shi me ba mu samu lahi da zamu kama shi ba sai da Allah ba mu sa shi yanzu sai sai da muna kartushi 40 a jikan jika 200 mun ka bashi da mun ka bashi yanzu mun ci to bindigar da so sai da muna ya kama mana ita kasuwar dogon kirya da zo sai mun kama shi da mun kama shi ne yanzu ya gwada mana saura abukan nashi an ka tafi wani gari wanda aka ce ma bugu can ne mun ka iske har sassai na bindiga 452 biyar daga nan kuma mun samu labari dokon kirya an sa karto da miliyoyi ciki cikin wata mota kasuwa wanda sa karto kinan sai ba dan kamishu kartokin amma shi ba shiga mota ba samu labarin wannan ne ga firfekin abala da firfekin bagaruwa da firfekin filange da neman mota ne ba su ni to su ba zamani tsaro ta ya motar nan tana taya abala ko filange ko bagaruwa to Allah kun shi yanzu bagaruwa ne police sun sami kartokin da bindiga goma sha biyar 'yan jarida goma sha biyar na jihohi takwas na ƙasa na ɗaukan horo kan aikin jarida na binciken kwakwaf a birnin yamai daga 19 zuwa 21 ga wannan watan na disamba madubin horon shine ta ne 'yan jarida za su gudanar da bincike mai zurfi kan batun take hakkin ɗan adam a kogin chadin musa aksan daraktan jaridar evenema wanda ya tsara horon ya magidi abdulrahman karin haske horo ne zamu ba 'yan jarida da suka huto eh, wajen yanki bakwai na niger agadas maradi zandar tilaberi yamai da difa su talatin ne suka aje kandidatirkinsu sai muka zabi goma sha biyar waɗanda yake dama wasu saura mun san su mun yi aiki da su mun ga sun yi bincike na cin aiki da rashawa da muka ga ya kamata ba su wannan horo za a ba su shi bisa su yi bincike na yankin kogin chadi inda za su gano an ci zarafin dan adam ko ba a ci ba abubuwa da yawa suna faruwa a nan wannan yanki na kogin chadi za mu ba su dubarun da za su su gano an ci wannan zarafi ko ba ci ba a farko ne za a samu 'yan jarida waɗanda za su zuwa su yi binciken wannan galla zaman da ake ma da adam an ci zarafin shi ma'aikatan asibitin da'irar bande da ke jihar zandar sun gano karuwar adadin matan da ke haihuwa a gida a cewar likitocin wannan ba karamar barazana ba ce ga lafiyar uwa da kuma ɗanta kamar yadda uwar gidan aminu halimatu sa'adiya unguwar zoma a nan asibitin ta ta shaida mamaki usaini abun da yake cin mana tuwa kwarya har yanzu awo na wuri ne mata bisa za ka ga mace ta bari sai wata biyar wata shida ta kwanan ta zo ta wurin awo shi kuma abun da ake so cikin wata uku na harko ake so mace ta fara yin awo a gidan likita ba don wani abba saboda sai a lokacin nan ne za a iya sanin in ta zo likita har cikin nan akwai alamun matsala tare da shi cikin ne ma ta kwana tunda akwai lokacin da wata zai huce kama ka gani sai daga baya ma ka gane da ashe ba ma juna biyun bane to saboda shi ake so mace ta zo ta banda shi akwai magunguna kuma wanda ake sha wanda zai ke bambanta da wanda ya fara shan shi shi da wuri da wanda kuma sai can shi ya fara sha kenan sakamakon su bai ya zawa daidai yana da kyau a ce mata sun mai da hankali daga kaga wata ya huce ka kawai ka ziyarci asibiti banda shi yanzu dai a kwanan nan sai matsala ta aihuwar gida da muka fara fuskanta wanda abu ne yanzu kaga garin mu banda ya huce wurin da za a ce a cikin gari ana samun aihuwar gida dangance da shigowar sanyi wasu kungiyoyi masu ceton dan adam na taimaka ma masu karamin hini da kuma marasa galihu a nata bangaren kungiyar amam mai taimaka ma masu taɓon hankali da abinci da tufafi ta yi fice cikin irin wannan ayyukan na taimako kamar yadda mai bi ma shugabar kungiyar dr maira jibrin ta mara rabi mai kano tsokaci kan yadda suke tattara kayan Muna fara zagaye na tattaro kaya a mataki na ƙasa cikin dukkanin jihohin Nijar. Muna roƙon mutane masu yi dan Allah da ƙungiyoyi masu kawo taimako don su ba da sadakar kayan sanyi, barguna na ruwa da sauransu haka da za mu rarrabawa masu bukata a cikin jihohi don muna da masu wakiltar mu kuma a cikin wa'annan jihohin. Muna zagayawa cikin gari don gano masu taɓin hankali da ke yawo a gari wa'anda aka yi watsi da su. Muna saka musu wa'annan kayan da muka samu. Muna kuma rarraba jarabawa a cikin gidajen asibiti musamman a pavillon e na Yamai da kuma cikin jihohi. Dangane da zagaye na wannan shekara muna a matakin tattarawa ne hal yanzu. Sai zuwa 25 ga watan Disamba nan za mu gama daga nan kuma sai mu saka ranar rarrabawa. Duk wanda ke da niyyar taimaka ma gajiyayyun musamman ma masu matsalar taɓar hankali na iya kiran wannan lambobin na ƙungiyar gumiya tar da shida hamsin sifili takwas sifili jiya ne aka soma ayyukan wata cibiyar sussukar shinkawa shugaban kamfanin radio niger da ya halarci bikin ya bayyana fa'idar girka wannan ma'aikatar da za ta amfani al'umma sosai musamman ma masu noman shinkawar haka zalika wannan wata dama ce ta cimma tsarin samar da isasshe da kuma ingantaccen abinci a ƙasar niger kamar yadda umar ibrahim jami'in kamfanin radio niger ya shaida ma fadal alu Yankin gaya musamman tara tanda da alfagai ganin kokarin da suke domin tafiyar da kamfanin da muke da mun girka kamfani na hudu a nan birnin gaya da yake da ton dubu goma mun zo ne domin karfafawa masu aikin gwiwa saboda tun lokacin da muka fara sayan kayan mun ga ana hubasa na ci gaba da rubanya aikin daga ton dubu biyar zuwa ton dubu goma sha biyar mun zo mu karfafa musu gwiwa domin su ƙara hubasa wajen noman shinkafa idan sauran jihohi na sannan suka yi koyi ina ganin abinci zai wadace mu. A yanzu sai rahoton na musamman. tsarin farfado da wasu bangarorin jiki na masu fama da nakasa da kungiyar sayar e take yi ya danganta da karfin mutuncinsu ta hanyar taimaka masu su samu kyakkyawar makoma kuma su samu karbuwa a cikin iyalansu da ma al'umma baki daya ƙungiyar cecr na kara ma wannan tsare-tsaren kwarin gwiwa a cikin zumarta ta kawo ma masu fama da nakasar da ke zaune a yankunan difa da kuma talabiri tallafi bernardo gomez shi ke kula da tsarin a cibiyar ta cecr gafirar da habiba ahmed menene ya kumshi wannan aikin sai sayar eh, eh, wannan shiri ya shafi ɗaya daga cikin shirye-shirye da dama a sashen kiwon lafiya muna kawo tallafi ga mutane masu fama da nakasa da yaƙe-yaƙe ya shafa da kuma sauran cin zarafi a ko'ina a cikin ƙasa shirin ya shafi ɓangarori biyu musamman ma ɓangaren farko shine ɗaukar nauyi ta fuskar magani da matsalar da ta shafi ƙasa ɓangare na biyu ya shafi shigar da su cikin harkokin tattalin arziki da na jama'a na mutane da suka amfana tuni da wannan daukar nauyin magani da makamantarsa. Ta yaya sai sayar ke aiwatar da wannan shirin a cikin yanayi kamar Nijar. Eh, to kalubale ne har kullum wani kalubale ne gare mu kamar a Nijar domin akwai tashe-tashen hankali da ke faruwa domin yankin Sahel ne tare da kalubalen da ke akwai musamman ma domin tallafawa hukumomin kasa. ko da akwai kungiyoyin fararen hula musamman ma muna tallafawa babbar likita Yamai da ta kuma Zandar da kuma wasu ƙungiyoyin nakasassu da kungiyoyin ma'aikatan kiwon lafiya misali kungiyar mutanen da ke fama da matsalar ƙashi shi da kuma kungiyar mutanen da ke da hannu ko kafa ta roba. Suwaye masu cin amfanin wannan shirin a inda ake gudanar da shi? Ta fuskar kai tsaye masu amfana su ne mutanen da ke da nakasa da yaƙe-yaƙe ya rutsa da su. Haka kuma muna ɗaukar nauyin duk wani mutum mai nakasa da ke buƙatar wani taimako domin sassan jikinsa su dawo. Muna mai da hankali ga mutane masu rauni sosai ma'ana mata da yara ta fuskar da ba kai tsaye ba su ma masu amfana su ne jami'an kiwon lafiya da muke taimaka musu da horo cikin yanayin aiki domin kara inganta aikin maido da aikin sassan jiki a Nijar. Akwai kuma mutane da suka yi fama da tashin hankali musamman ma wurare mafi fama kamar misalin Difa, Tawa ko Tilabiri. Kuna aiki tare da ƙungiyoyin mutane masu fama da nakasa, miye amfani kuma me wannan ma'amalar ta ƙumsa? Haka ne mutane masu nakasa sun zama abokan aikinmu na kai tsaye kuma waɗanda aka fifitawa domin suna zama masu amfana kuma masu taimaka mana a cikin ayyukanmu suna tallafa mana wajen tantance da gano wasu sauran mutane haka kuma suna tallafa mana wajen isar da mu ga hukumomin ƙasar Nijar. duka duka dai abin da su oke na a game da labarin na wannan maraicin a yanzu kuma sai a saurari labaru na sashen zabarmanci tare da aminata abubakar kuna iya sake sauraron labaran kan lamba uku biyu da biyar kyauta ta layin airtel ko kuma a kan shafin studio kalangu da ke kan manhaja ta play allah mana alherinsa studio A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shidda da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.